je ka taɓata mata da lokaci eh tawi mana kafin ya shiga cikin majamua kusa ne ko nesa ektatib ne kana je kama kana ta ektasib fi ba'ati kaza wa kaza wa ana aktatibu fi ba'ati kaza wa kaza ina jin kana bacci yake ka sa sunan ka a cikin yaƙi kaza da yaƙi kaza dai zan sa sunan na yaƙi kaza yaƙi kaza abu ne ba zamanin ka ba kuma abu ne da yanzu ba a in ka tashi mafificin abin da zaka kwatanta wannan wanda za a gane ka kwatanta shi da majamu'a sai dai sun bambanta kaman sama da ƙasa قال سانو قال الوليد وحدثنا أبو عمرو بن جابر وسعد بن عبد العزيز عن مكحول أنه كان لا يرى بالجعل في القبيلة بأسا لا يرى بأسا كنا بانا غني أكوي إلا أنه وجنبا وقبيلة جعلي قبيلة كذا كمان جماعة كذا idan kuka aikata kaza kuka aikata kaza kuna da kaza banda abu na jama'a gaba daya to a cikin kaza din nan za a keɓe za a baku kaza kaman eh, sai dai bai kama da shi ba cewar a farko harin farko za a baku ɗaya bisa hudu ba a magana rundunar hutun ɗin da kuka je kuka kai yaƙi a wancan gari ɗin nan uwar ƙungiya na kallon ku na kwance ko na tsare in kuka kai labari kuka je kuka ci garin ɗin to za a ba ku ɗaya bisa uku a ɗaya bisa hudu to kun samu ɗaya bisa hudu kaga yanzu eh, sauran sai a zo a cire kumasi an cire kumasi ko kuma a cire kumasi, sannan dukiyar da ake da ta gaba ɗaya kasa ta hudu a baku ɗaya ɗaya naku ne sannan daga baya kuma a haɗa ɗaya ukun da suka rage a raba da ku da sauran rundunori tunda kun yi aiki sai dai ne da ba a iya suranta wannan ko ba a san yakin ba ba a san menene din ba kullum kana ba mutane misalin abin da ba su tsaya sun iya suranta shi ba tunda to babu shi a zamanin su wanda ku je ku kaɗai mutane ne sun kai dubu ɗari haka ce ku dubu goma aka ware ku je ku kai hari da shugaban ku kuka je hari ku ka samu abinda ake nema to za a muku kyautan kaza ai ne an ce ma an kafa kashi biyar hukuma za ka lura kawai wannan ba a lura da abin da aka ce wa hukuma shi ɗaya bisa biyar dama shi ne nasu to saboda haka nan abin da ya rage sa'a aka yi zama guda hudu lissafi ne ido daidai a sunna da ɗaya bisa hudu to abin kai lissafi ne ma ke da ba ma ma'anan abin ba saboda haka in ko aka ce eh an je ƙarshen ta idan su ne za ka ji an ce kila shugaban ne ya sha ko kuma tashin farko an kashe shugaban suka dawo jina jina to kafin wurin akwai matsala ba wai za a je na sai a tashi a jiya same su gaba ɗaya ba kamar irin mu za ka ga aikin da bai saka kara karya ba mun taru a wurin ka gaje ba ka rasa me za ka yi a kaga ka'ida za a sai a duba kawai wannan abu bai wuce a ba su wane ba wannan abu bai wuce a ba wane ba kamar misalin da a ce abun da gaske ne da ya kai da gaske sai ce a yanzu wannan abun yan sama su zo su yi shi za su yi shi daidai misalin abun da ake nema a tunda yan koge an fi samun ƙarfi a wurin an fi samun ƙarfafa yan kogi sun fi mallakan hankalinsu wannan ƴaƴan masu kuɗi ne aka tara wurin ƴan gata donin ɗan gata ainihin can za a kai shi to kaga wannan ba za a zakata ƴan gata ba ƴan gata zai ce to a ga ai bai wuce tsince tsince ne ba a tara gwangwana ya tsinci kaza a tsinci kaza da ya ce kai su zo su yi wannan aikin ne? ana ɗebo su kafin haka da yanyan sun gama sun share wuri kaga ba sai an zo gaba daya ba maimakon a nemo a gayyato yan kogi ko a zo da safe a fari idan aka sanar da safe nan to dukka gabaki daya har wasu makarantun da aka ware su aka ce kuci guje kuci gashin kanku to har su ba daga musu kafa ba don da safe aka sanar wanda shi ke riƙe da makarantar fa shi ke karɓan kuɗin makarantarsa shi ke ɗaukan malamai shi ke kora shi ke wane ne shi ke ƙara girma kuɗin fa shi san yadda zai sarrafa su an ba shi gaba ɗaya wa daga amma duk karatun safe da su ake yi to kaga aka sanar da safe yanzu to fa kowa da kowa ne shi isa ba duk sanarwa ne za a yi da safe ba domin in aka sanar yanzu da safe to sai jama'a sun zo bara samaki ba tunda kowa da kowa zai ga in bai zo ba eh ya na kafa dole ma sai ya kawo uzuri ya zo ya ce da Allah to ayi hakuri za muna da kaza a maka yau da muka tashi da safe ba zai yi fasa zuwa karatun nan ba amma da muka tashi da safe masallacin mu iska ta wuce da shi kwanan an ɗauka amma kashi da wuri kaza kaza an ɗauka wuri kaza amma karatun safe ko me zai ɗauku ba zan fara zuwa ba ko mutuwa kai don masallaci ya rushe don menene ya rushe dole nan wurin ya gina shi ta dalilin nan saboda kada zai zo littafi daya bai ji wani magana ba da za a yi sai kaman ya hiti wani kawai ya ta yi tara jama'a su su yi su to kaga za a cewa su wane da su wane ku je ku aikata kaza kuna da kaza sai ina wala ne kawai E eh shi ne shi na sosar amfani ai faɗan da ake so a bari ana faɗan bai kama ma da ita ba Sosar amfani ana magana ne rikici ake kan ganima idan aka ce aka samu ganima ta waye samari suna tasu ce su so suka aiki su ne yan tara a da ka. tsofaffi sai dai ce ai kaza wannan su bi ta kaza wannan su bi ta kaza tsofaffi suna ga dukiya su ce ai su suka shirya yadda aka yi nasara ba don su da suka san kan tsiyar ba da wa'ancan da san je musu haka ce to gaba ɗaya ba ku gafara amfalu lillahi wali rasulihi kawai gaba ɗaya bai kamata su amfani ba nan ana maganan tsarin abin ya riga ya nuna an gama tsara dukkan komai ba bangare bangare qur'ani sai zai baka tushe amma bai baka yadda shi ka'ida yake badawa don in aka ce zai yi bayani to ma ba zai karanta baya ba saboda yawan shi ba duk abu ne ba ko kuma in kaga an tafi qur'ani to abin da aka je ma tushen abu to shine za a tafi qur'ani wannan abu na da tushe ko baya da tushe ana zuwa aka samu tushen sa shikenan sai a baro nan a tafi neman yadda za a yaro in an tafi neman yadda za maimakon ka tafi kai tsaye ka ce za ka nemo hadisai za ka nemo ayoyi ka tara yadda za ka abin kafin ka ai wasu sun yi me zai sa ba don in ba don neman ko suna ko neman menene za ka wuce ai sai ka duba yadda aka yi suwa ne kaza sun yi suwa ne kaza sun yi lokaci kaza sun yi a cikin dan kai ka samu abin da zaka yi bayan ka tsotsi wannan ka tsotsi wannan shine sai ka dano so ka ba laifi za a yi wa kabila kaza tun da su suka fi yawa bangare ce an ba su ju'uli in suka kama gari kaza za a ba su kaza tun da wancan garin ina ciwa musulmai tuwo a ƙwariya kuma amma muskilan bai kai a haɗu masa ba bai kai a haɗu masa ba shi yasa addini ka ba to ta bakin masu hangen nesa sakan je ce gaskiya tuna sun cuce mu hingila ta cuce mu ta inda aka raba kanmu aka koyawa jahilan cikinmu da yara cikinmu a ci mutuncin shugabanni shi kenan daga nan ba abin da shugaba zai iya yi ka tashi kayan magana ce bai dace ba kai ga abin da ya dace ga abin da ya dace wancan shawara ah, duk mahaukata ne ku ga yadda za a yi ga yadda za a yi to yaushe za a yi abu? wanda ya kamata da dai ana ce ce ku sai sai shugaban da suka daga cewa ah, ga yadda za a yi ga yadda za a yi shi kenan an gama kafin a yi magana ne za a tattauna to amma yanzu yara ma jira suke wai sai an ba da doka sai a kawo gyara <laughs> wato gaskiya sun bata mana kwakwale mitin fa za ka yi wanda za ka yi mitin da suna duk ɗalibanka ne wanda bai wuce ka ce ku je ku yi kaza ku je ku kaza amma gudun kada ai ma kuskure in ka zo ka zuwa ce to kaza ga yadda za kaza ga yadda za kaza ga yadda za da ka daga yanzu a je a yi kaza ba za a je a yi kaza kai wanda ga wanda ku yi kaza ga yadda na tsara mun, ga yadda za a sai kuma to ai in an duba kaza ba ku gane ba ba za ka gane ba kai da mushkilan hausa tare da kai akwai mushkilan hausa ba gane matsalar ne ba kai ba akwai mushkilan hausa ka tsara tsari ko a gidanka misali in kana sassan tattauna ba gidanka ai kafin ka zata ne za a yi tattauna me kuke gani mu mai da kofar gidan mutum ah, ai kasi fi kaza kaza may kikigani, kike gani kikigani, may kike gani kada kada, ay kaza kaza ay kaza kaza kada kada. ai kaza kaza shikenan a ah, gama gaba daya Naga jeto to yanzu abunda za a ba ma za a mai shi ba kaza za a yi kaza za a yi ma na shirya marafa na shirya kaza saboda nan wurin ga abin da za a yi kun ga za mu kata, kaza hankalin su kawai ka je aka yi kaza sai wani ta a ah, ah, ai ba ka zauna da da sai ka gama wanda yake ganin ya isa ya shi wa kaman abokinka ba fa kwamiti ne ba na cewar a ɗakkowa ne ina da amfani a ɗakkowa ne gwani ne a ɗakkowa ne masha Allahu mutum ne mai nufin Allah a ɗakkowa ne a to nan ne ake cewa tattauna amma ba da kai da ɗalibanka ba ba da kai da ɗalibanka ba za ba illa yayin da za a tattauna kafin a san yaya wanda lamarin ke ana gama tattauna aka kawo aka kawo aka samo kan zarar aka gano bakin zaren to baki da za a sai a ce to wal amru ilaikum me isa kuka ga bilkisu lokacin da aka hanta takarda ta duba ta duba ta duba ta ce kai wani abu ba za ta yanke shi ba ta zo ta gabata ba zan zama zan yanke lamari ba ba ta da na shawarce ko ban yi kaza ba ta yi tawadi'u nan take komanda gaba daya ya ce wal amru ilaikum mu kike shakka na na ulo kuwate in dun yaƙi ne muna da ƙarfin yaƙi muna da kayan faɗa muna da duk abin da ke bude duk abin da kika yanke haka ba yi in yanzu kike bukata kai musu hari shi kenan ba ni lokaci kaza in haɗa kaza in haɗa kaza to amma yanzu ne kike tsammani ɗaliban ba ɗalibanta su sa gaba ba jama'an ƙasar ne take juya ƙasar take juya majalisar yadda ya kamata take juya eh, ƙasusuwan ƙasan wato rukunan ƙasan cika gai mulki ya yi mulki yanzu ma sai ka ga kana ba da doka ana warwarewa sakamakon abin kake yi ne kamata dino sudanu yadda baka bi ba kai ma ba za a ka ba ce ni ba na da ya ce kwa tattauna ne ba na ce ne a yi kaza a yi kaza to ai ka ga da a ce misali mun da ce to ka bar shi ya gama in ya gama ce to daga yanzu na sallame ka ka rubuta an saka ka je ka da kuɗin ka wanda ya baka ba kai ce kai ma an hada da kai tunda baka san shugabanci ba na sallame ka ka je ka yi mai kyau tunda na tabbatar ba ka ganin kimana yasa ina magana kana mai dami to saboda ka shine aka ce wancan wa annahu kana la yara bil ju'li fil qabilati ba'asan tunda umma ce a ba su aikata wannan قال ابن جابر رحمه الله fasami'tu makhulan yaqulu naji makhulu na cewa idza hawaital magaza in ka zo can wurin yaƙi tafta fihi kasa aka sa sunanka a cikin masu fitan wanda irin tsarin tsarin tsarin su sun san yadda za a yi laka fihi ji'ulun aka yanka maka jole fa kusu doka je ka aikata kaza kana da kaza shi kenan je kai babu laifi ka je ka aikata kuma aka zo da abin din karɓar wa in kunta la gazo idan misalin baka illa ala ju'ulin musamman amma in ya zama ba za ka yi aiki ba sai an sa ma kuɗi ko kuma wannan akwai kyama sai to ba za ka je gona ba sai an tana dama abinci kaza sai an yi ma kaza ko a a ba amma wannan ba dole sai an ko abinci aka ce za a yi ba za ka je gona ba sai in za a yi girki muddin ba za a yi girki ba ba za ka je ba sai ka ga wannan abin kyama ne amma ka je gona in Allah sa aka dafa wani abu ci kada ka ce kai ba za ka ci ba Ka ganin kana nuna mutane kafin mutane kenan kai kana da abincinka na musamman dole ka haƙura da abincinka na musamman yanzu ana tafiya da cikin jama'a saboda haka nan ka ce a'a ciwon ka kaza menene ɗinka kaza shiga cikin jama'a ala shi lokacin da aka gama ka shiga cikin jama'a to shikenan irin ku akwai babin uzuri amma ba ka shi cikin jama'a eh, abincin a ah, wannan duka kamar cika na so ko karfafa gwiwa ko kana da bukata babu laifi ba zunubi inganci ba zubi to amma kuma ai kaga doka ne in ana tafiya ana son mutane su tafi iri ɗaya bai ɗaya to a ci abinci bai biya ba ka gani me isa aka fitar da uniform ai akwai wanda ya fi ƙarfin uniform ɗin akwai wanda bai kai shi ba ɗauka kawai za a ya ba shi in an bar shi shi kaɗai kuɗin uniform ɗin ba zai iya sayi ba to da wanda ba zai iya sayi ba da wanda ya fi ƙarfin wannan uniform ɗin sai zai ɗinka wani to duk gaba ɗaya dole a sa kaya ɗaya kaga ai ne za a fi samun haɗin kai abun mamaki kaga eh, wato musulunci ya riga komai in banda ba da haka ba kaga shi da bai ce ko yi saho ile ɗaya ya ce ko dai ku tsaya ku saita saho jikinku ku saita jikinku iri ɗaya ko Allah ya saba tsakaninku to kaga ai ana iya yin in ana son a yi wani abu ana iya yin fom a abinci ana iya kaza kaga ko wanda zai dafa a yara abincin sai shi zai kawo ƴaƴansa amma da Allah ba su su su zo su ci abincin su shi ba zai yi wa ce da ƴaƴansa ya kai su inda zai kai su wannan dole in suka zo su zama bai ɗaya ai ma wannan akwai nau'in cuta shi kenan ka su zo da abinci mai iri kaza maimakon ƴaƴan mutane su zo suna kallo ai kaga bai kamata ba sai dai hawa idan kuka tsaya kuka sau iri hatta tsaye wadda ɗan uwan kai maka irinta kusa da yusuf kamar ya ɗan tsayi wanda za ka yi dai ba zai zama ɗan uwanka ya tsaya can zai ba to dole zuciyarka ba za ta tafi daidai da su kowa ya shigo sai kai ka zame kamar irin misalin ai kaga an gama sallah wani kan zame yi gaba wani kan zame yi ba to in lokacin da ake sallah aka yi haka to Allah zai saba zukata Allah na son mu saba da layi musaba da abu bai ɗaya hatta kabbar bari da suke fita dole ka horar da kanka ka saba da furta kabbara daidai da mutane shi isa ba za a yi sauri ba kuma ba za a ja ba tsaka-tsaki don komai ita fi bai ɗaya to wannan zai sa wannan aiki da ake bai ɗaya a yi kabbara tare a yi rukuku tare a yi layi iri ɗaya a yi wane ne iri ɗaya shi kan sa in an yi magana za ka ji ta mai kama da iri da hmm? mene banga ne eh sabanin su yanzu ba kada kake ce ban kada an yi kaza an yi kaza je manyan kusan sun ce kaza to ai za su ce kaza to ai za su ce kaza ai abin da ya ja muku kenan in banda ba da ka ba abun da suka kawo zaka ji yayi maka abin da ka kawo za su zauna su dinga ba ce kai ga yaro karami da hikima suna jin daɗi to amma tun da kuna saɓawa a abubuwa da yawa sa na ya saɓa tsakaninku fahuwa huwa makaruhun mutum je ya ce ya je saboda wannan abin din wannan makaruhi ne kala ibn jabir fa kana makhul idza kharaja in ya fita kharjatil bu'usu auqa ismahu fil bagfa ya sa sunansa a nan wurin yaki bi hawahu fa in kana lahu fihi ju'lun in yana da ju'li lam yakhushu ya ba son ba hawa ne na wancan ba yakan gangara dai ma'ana tunda akwai gangarawa hawa akwai karkata hawa akwai kuma karkata ga ɓata غندجي إذا هوا اي غا غبا فإن كان له فيه جؤل لم يأخذه إما أنظر لجؤل بذي كربابا وإن كان عليه أداه أنكما أبن ليه وجبا كان فزي بايدش سحنون كسني كونيس آه كسني قال سحنون قال الوليد وحدثني ابن لهيعة عن ابن هبيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا آه، ميكي دسونا آه، قال في في جعيلة القاضي وفي جعيلة القاضي وجن أصن نعم يا مياكي جعلي إذا جعل الرجل في نفسه قضوا فجعل له فيه جعل أكثر يا نعم مس جعلي فلا بأس به wa in kana innama yagzu min ajali ju'li in ko zai fita ne saboda ju'lin falaysa lahu ajru kafara nan addahu bai a wajibin aikin da ya wajaba fa zai sauki abin da ya wajaba kansa ba wai tun da ba zai kadi ji'uli ba to ba zai aiki ba ya zai ta yawo a tsakanin an yi magana jana ke ba ne kamar yanzu misali ai za ka ga akwai masu zuwa suna mutaɗauyona su ce makaranta za su taimaka su ba za su karɓi kuɗi ba wa'annan su ke rusa makaranta wanda za su ce ba za su karɓa ba saboda haka nan idan suka zo a makarantar sai ka ga suna nuna su ba za a iya sa su aiki ba ke sa aiki yi ya shiga cikin ɗalibai na nawa ake ne tun da nake ban taɓa da ƙwallon karantar nan ba sai dai ma an ba da nawa joli ka zo za ka yi kyauta kuma kana mana gori ba zai yi a gabanka ba amma je cikin ɗalibai yace nawa ke bani haka wanda zai zo yana koyarwa yana tara da zai ce suna za a biya ne iri na ga abin da ake biya na amma na zauna a nan saboda kaza